Yaya wannan kallo haka kamar baka wajen? Ba komai. Ina fatan dai kana mana addu'a ne da mafi ko? A ah, sosai sosai. Mufid. Wallahi wasu na nan kenan na gaya min ba kai ma abocin kallon fina-finai ne. Kina nufin duk ra'ayina kin sani kenan? <laughs> Oh, san sanda kake faɗa min ra'ayoyinka abubuwan da ka fi so da muna chatting? Ashe dai baki manta ba. na ba ta kin manta ne. Da yanzu dai ba wannan ba. Yanzu shirya za ka yi ka zo mu zaga gari. Tun da ka fito ba mu je ko ina ba. don ba za mu sake ba a gida in muka fita za mu fi sakewa mai hira mu sai mu dawo <laughs> gaskiya ba na tunanin zan samu irin wannan lokacin kin ga yanzu fim sina nake nema idan na gani kuma zaman kallo zan yi gaskiya ke kana nufin fim ya fi magana da za mu je mu yi da kai wai me yasa ku mata kuke da son jijjuya magana ne iri daban-daban me a ciki dan nace ina son zauna an kalli fim menene a ciki shikenan tunda ina son ka zan so abin da kake so in ya so in ka gama abin da kake ko ba yau ko gobe ne sai mu fita ya ganki haka gaba ɗaya cikin damuwa me ya faru wallahi na rasa kan gane mufid tuzmu din da nake ta na zo na gan shi amma tun da na zo ko kaɗan bi da lokaci na kullum a cikin uzuri yake a'a ba haka bane gaskiya sai dai in ke ce baki fahimce shi bakin san halin mutum idan yana cikin uzuri ba kai kwaɗan uwa shi kullum a cikin uzuri yake sai ka ce dai shi sunan shi uzuri ki haƙuri na tabbata za ki ga na tabbata za ki ga canjinsa to Allah ya sa haka ne amma wallahi tunda na zo na kasa gane kan shi ni dai abin da nake so yanzu ki kwantar da hankalinki kenan ba komai am kin ce ba komai kuma kin yi shiru ban ga alamar ba komai ban ga kin wangale wannan bakin da kike na dare sai ka ci wata kofar mota wallahi ka san dariya sosai wani abin da ya sa raina ya ɗanyi sanyi gaskiya kai ɗan uwa ne za mu iya zama amine sosai ma kuwa shikenan za ka taya ni shawo kan abin sona yana kamar ka canza kuma ka kasa bani amsa ba komai ba damuwa zan taki shawo kansa bar ma ki gani daga yanzu insha Allah daga yanzu ai da na dauka namiji ne ke gyara mace wajen zama mm to an fara da ne. to ko to ko in fasa zaman ne ya kamata in je in gaya musu abubuwan da za mu ci a'a wannan ba aikin ka bane kawai ka zauna ku ci gaba da soyawar ku me za ka kawo maka fried rice nake so ne to shikenan an gama a ita ba sai an tambaye ta ba a ni ba za a tambaye ni ba <laughs> idan aka kama abin daban zan iya ci ba mai da shi za ku yi kar ki damu ki tsaya ki ga abin da zan kawo a bari ci gaba kawai da abin da kake yi kai ga fried rice ɗinka nan? ke ma kuma ga naki wow ya aka san cewa wannan nake so ani <laughs> na da kyau a wajen duka ke haka nake a shi sa kake burge na yi saboda ka. kamar ka san cewa ne favorite food dina ni ko na sani na sani sarai da an kamo abin da ba shi ne ba da an mai da shi. ba kuma haka ba. Shi kenan an zauna lafiya. ta hankali ta bai tsaya waje guda ba ka ce wacce take wani aiki ai wani aiki da nake farfita kan ganka yanzu dai ba ga ni ga ki ba an ta kare ko kafin na ganka fa an sha ɗawainiya da zuciyata kai ke dai wato magana dai ba da nan ba ka san me nake so da kai so nake kama wani abu na zo ina jiki so ke yanzu ka ɗauke numfashinka kawai kawai kafa ka saki sai na ce ka saki ya ce ka saki so kike mutu wa ya gaya miki mutum zai iya rayuwa ba tare da yana jin numfashi ba to haka nake da raɗaɗin sanka a cikin zuciyata wai dama abin da ke nufi kenan to shin wai ko dai malama ce ki a fagen soya ɗaliba ce kenan yanzu dai tashi mu haka za mu shiga gida baka ce ma i love you ba ya kamata ka ce ma i love you kafin mu shiga ko gaskiya a yanzu wannan kalmar ta dan mun nauyi ki bari dai sai wani lokacin ina na yi mene sa Allah ta neman ka ka kasa hankali na tashi ba in dan je kawai dai na san zagaya ne a'a ya mun gaskiya idan akwai abin da yake damu mu kira mu me faru da gaske babu komai kawai dai na ce bari gwada ka ne ga ko zaman ce da ni tunda an fara soyayya Allah har ka sa hankali na ya tashi na bata wani abu ne ya faru da kai wani ne kamar kuma ka san babu abin da zai sa manta da kai don na fara mata soyayya me zai sa manta da kai kawai dai na dai gwada ne amma da na san gwada ne kai da wanne ne kan na tafiya ne ma ne kawai daga baya kenan yanzu kan ah. tun da ka nemi ni ai kenan <laughs> alhaji ibrahim wato ko da kaga muna da tattauna da ita raliya eh, wato na san ka dan gabu kaɗan ka san me yake faruwa eh, da haka sai na ce to ya kamata mu yi wannan zama ga ka gani ga ita ga hajiya halima eh. mu tattauna akan abin da mu muke magana ran nan da ita ko ba haka ba <laughs> gaskiya zuwan ku ya zama mana alkhairi <clears throat> ya ka mana alkhairi wato alhaji ibrahim Kasan wato ita rayuwa ni na zauna na yi nazari sai na ga cewar hmm. a daidai wannan lokacin hmm. ya kamata zaman namu eh. ya dan ma ƙara matsawa gaba kaɗan bayan maganar amintaka wato ba na da zumunta tsakanin zuriyarmu domin ita wannan yarinya rafi'a sai nake ganin bisa abin da nake wa idona eh. ya kamata a ce mu haɗa ta da mufid to ba da komai ba saboda wannan zai sa mu ƙara samun kyawun dankon zumunta a eh, tsakaninmu ko ba haka ba in har ba a yi mata miji ba to wannan in aka yi ina ganin za mu sake samun kwanciyar hankali tunda biya da ya zama gida to wannan abu ma ko da an mata miji alhaji ai za a iya warware shi ai dangantakar amintar ta fi karfin wasan a ce ka nemi wani abu baka same shi a waje na ba ai mata miji ba da muke tahowa ma ni na ga haka Allah sarki Allah sarki kin ji ke me na ga miki <laughs> yawa ba komai to alhamdulillah kawai ni dai yanzu abin da zan iya ce mu kawai fara shirye-shiryen duk abin ma da ya kamata a yi alhamdulillah sai dai abin da ya kamata a yi Alhaji Ibrahim akwai buƙatar kai ka zauna da ita ku tattauna ko ita hajiya ta yi magana da ita ko ba haka ba mu kuma za mu yi wa shi mu fiddin magana tun nan abu ne ya riga an zama kada mu zo mu yi nama ya da goro mu danye ana maganar yanci eh, yawa masu da wasa kamar yarinyar nan ta yi soyayya ba abin ya zo kenan me ya zo ka fara kamuwa da santa mana daga kawai cewa ta iya soya shi kenan kuma kawai na kamu da santa kenan to wannan sumbatin da kake alamar ka fara jin taron kake kai ma ka fara gane menene su a kaga karkare na hankali to bare na ma ba sarkin kafiya <sighs> ke da Allah <laughs> to ya ke din sai yanzu na gane kaina sosai ma har addu'a nake kab dadi ya gama abin da yake ya ce mu koma gida da gaske to Allah ya kawo ku lafiya ki ce zaki zo ki ga mu fit kenan ko kuma in ce zaki zo ki ga mu hello Allah zan kira ki mami ta shiga. Rafi'a yanzu muka ga mazancin kan maganarki da ni da iyayen mufid na ce ba za na ci kuma sai na zo na ji ta bakinki kina son sa kin san maganan aure babu munafinci a ciki ki faɗa min gaskiya kin ji maganar mufid sai daɗi ya kashe ki ko ma'ana kin zo kin tsaya kamar wata mai jiran hukunci wallahi mutumin nake jira tun ɗazu ya aje ni a kawai bai san da zamana ba ya san kina jiransa kuwa ya sani sare wadannan abubuwan da yake mu ne yake nuna cewa bai damu daya aha ba ke ku me yasa kike haka kawai dan an samu delay sai ce bai damu da ke ba yanzu haka na san yana cikin na zazzaka ado sai yake sai ya tsokano miki kyau kafin ya fito ka fara ko wallahi kafin abin da za ka fara ko wai ka wace ce budurwar ka ne dai na ga kuma na fito daga fuskan ki zakin daura fuska me yasa za ka bata min rai na faɗa maka cewa ba na son yalin abu sai yanzu za mu fita ta musamman daga za ka kuma kayan yalo ba fita da hannu da kai kin gaya min kuma oh ya haƙuri Allah <laughs> na manta ne amma bari in Yana eh, jin ka. Duk yadda abubuwa suke tafiya za ki ga wa alaikum salam. Ango. Mai. Sannan ku rika. Kai ku fi zo mana. Wato Mufid. Mun yi magana da iyayen Rafi'a. Salisu Ibrahim. Kuma su sun tuntuɓi yarsu kamar yadda mu muka tsara. ta kuma amince tana ga wani kaza ta amma kai muna so baje kai ma ta ka amincewar dan kar buje je hatsa mana kasa ido gaskiya yawa kaga zumunci ake so a kulla ka san dai kusancin mahaifinka da mahaifinta to wannan magana babu wani abin na kwana-kwana kawai ka fito fili mai ake ciki alhaji ibrahim abin na ne ko ba na raye shi ma ubanka ne mai ya maka aure ne gaskiya ne karka ci komai inda na san ma da haka za a yi shi sai in sa da jibril din ma tambaye shi ana sai in sa tambaye shi in cin zara hannuna yaya ka gani kai ni ba na san muskilanci kin ga shi matsalar mu duke da kai mana magana kurin abin da ya mun ake ciki amma ba kuma na amince ba alhamdulillah ba shikenan ba shikenan a <laughs> to to alhamdulillah haka ake so yayi kyau alhamdulillah madalla abin sake gani kan su ne ko ba wa alaikum salam kana eh ta shi kai bismillah zo mana zo mana shiki kana mu zo ba za ka da Ibrahim ba kuma kai ka kawo to to shi kenan gaisa to shi kenan to malalla shi kenan haji ibrahim eh. abu abdullahi alhamdulillah lafiya da to haji ibrahim mun gama magana to shi kenan mun yi magana da shi mufid ya amince a ya yi kyau eh. ya yi wallahi <laughs> ya amince wato dama ka san ni abin da nake ta magana kullum eh. aure-auren na zamanin nan ba fa irin wanda aka yi mana bane ah. yaran nan yanzu sai ka yi magana da su kun yi magana da ita ita can eh. ta amince to shi ba ya amince kuma ko sai godiyar Allah eh to amma tunda ina ganin ya amince ai kafin mu tafi sai a sa rana eh to ai ni ina ganin ni na daga na tunani wata daya ishe mu wata daya eh wata daya ishe mu ba sai mun bata lokaci ba ba sati daya ba eh to masaci din aka dauka dama na faɗa haka ne saboda eh. gaba ɗaya mu haɗu mu zauna mu warware komai a tsanaki eh ko ko yaya yayi amma kuma ya kamata a tuntuɓi na'im saboda inda wata a ɓangaren sa haka sai a haɗa a gaba ɗaya kafin a yi magana sa rana haka ne fa wato ta zo na magana eh gaskiya ka san jira na maka bayanin nan dama eh. to amma ta ma bayanin nan ai wuri ku yi ku za ku je ku mm, bincike su in sun amince eh. sai mu haɗa da wannan gaba ɗaya mi in ba mu ce ba kuma sai mu eh. sai da za mu ɓullo a wajen ba za mu tsaya ba ɓata lokaci ah, ko ba haka ba Allah ya ba mu sa'a amin alhamdulillah amin amin ta ce yanzu idan muka tashi daga nan ina za mu ba inda za mu je amma ni buri na kai na ganin tare da kai Cina bi na bashi faran nan bashi kuma kwarai da gaske wani irin bashi i love you too yau rana ba ta maka wani da ke ina fa za ta min nauyi aure ne fa tsakanina da ke yanzu ana dab da a daura ga ai ba za ta min yanzu dai na tana tashi mu je bookshop mu siya littafinka littafi na kuma da littafi littafin mai mana sani beli mana a cece kuma mai mana sani beli ko ba da kai muke chatin ne, me yasa kake man haka <laughs> na manta ne ai sa nake miki kawai tsokana ke nake na manta ne Wai, sarki gwad gwad kike ta nema ne? Caja ta nake ne. Ba gani ba? Kana falo. Ka san wani abu. Kaman wasa kaman gaske ina tana so masanyar yalan Rafika. Yanzu kan tunda su dadi sun gama magana ai dolen ka ne ka so ta amma da ba ka santa. Mm, ai ko da ba su yi magana ba kuma. Ji nake santa ya so mu shiga zuciyata. Wai dama haka soyayya take ni kan. Ai kaɗan ma ganin dai so ne. amma ka gane kar ka faɗa mata ba da kai kuke wannan chatin din ba saboda faɗa mata kan zai iya kashe mata jiki ko ya kawo wata matsala to kana da gaskiya hmm, abin da ya kamata eh amma bari da ko chatin nan to shi kenan dan ah, samu girki zaune ina zuwa. Kai ma kana karanta littattafan Hausa ne? ina ɗan taɓa sama sama ina zuwa barin jin amsa kira kar kuma barki cikin ci. na barki lafiya ma assalam na'im da kai muke cacin ba da mufid ba saboda kalmar da ka faɗa min a yanzu ita ce ta tabbatar min da haka kuma kai ne ka san abin da nake so da wanda ba na so kuma kake kiyaye haka kin ga rafiya kan ma ki fara wannan tana yanzu da mufi da yake son ki kamar ransa tsakaninka ka faɗa min tsakaninka da Allah kan matsaya mu wani dogon musu da kai da kai muke chatin ba da mufi ba saboda tunda na zo garin nan kai ne kake kiyaye duk wani abubuwa da cewa za su sa ra'ayina rafiya na faɗa miki ki aje wannan magana kuma kai ne wanda kake ba mu zuciya ta so don haka me yake faruwa na ganku cikin kuce kuma ba ku um kina ji Ka san an riga an gama magana auren mufid da rafi'a. To an gama komai har za a sa rana ka san saboda kai aka dakatar shine muke so mu ci ko kana da wata da daidaita da ita sai a hada a yi gaba ɗaya ko hajiya ni babu wata da muka daidaita tafi kawai a yi nasan. ya za ka ce haka kana su sun kuyi da kai ba dai kunya ta take kake ji ba ina matsayin mahaifiyarka hajiya kawai a yi nasan. to akwai ka san hajiya halima ta dai to akwai yar uwarta tana da da ba da muka magana muna magana yarinyar da ita akan a hada sai dai ban san yanzu ne ko tana nan garin ba ko ba ta nan ya labarin wani aka ji ta zo garin ma dai na ji suna cewa yi ko za ta zo gari ko kawai in ta zo ma ba kawai ni hajji a bari kawai ka dai nazari <coughs> ka dai nazari ne ka gani tashi kenan rafiya ba na so ga ganin ki a cikin ta dan Allah ki dawo yadda kike yanzu ne ka san damuwa ta kenan rafiya ina jin ka idan wani laifi na miki ki yafe min mana na san a baya na nuna miki halin ko kula amma na so ki gane cewa a yanzu ina da bukatan ki kusa da ni babu laifin da kai to ya kamata a ce babu damuwa a cikin fuskarki ko don saboda ranar da aka sa tsakanina da ke za a yi mana kamata a ce kullum kina cikin farin ciki mufid ka san baka laifi a wajena wani abu kawai na tuna maso ai ba karya ba ne yanzu na ji hankali na kwanta amma da a yi gaba ɗaya hankali na tashi yake kin san ba na son ganin ki cikin damuwa yanzu ya kamata a ce kina cikin farin ciki ne tunda an sa mana ranar aure Hello? Kun shigo kenan? A'a ba zama bar mu zo mu ɗauki ki. <laughs> Gane nan zuwa. Muna ƙofar gida. fito idan mai kyau ce na yi wara nan wana kamu <laughs> ba mai kyau wace kawai ta yi ta kanta a'a mafi kawata kyakkyawa ce kuma barka ga fito wata kaga ni ba bana bukatar wata wata budurwa yanzu gaskiya duk dai abinka ba za ka zauna haka ba sai ka ba da soyayyarka dole dole dole a yi <laughs> dolenka alaji